himma dai matasa. Jama'a barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin da ke duba himma da hazakar da miliyoyin matasan nahiyar Afirka ke ta hanyar sana'o'i da kere-kere. A cikin shirin za ku ji wani matashi a Sokoto da ya rungumi sana'ar kera gadaje da kujeru na alfarma domin ƙawata gidaje da samarwa kansa abin dogaro a Najeriya. Shin kana da wani tsohon ƙarfen mota da ya gagare ka sarrafawa? wani matashi a Kaduna yana neman irin waɗannan ƙarfuna domin sarrafa su zuwa abubuwa masu amfani. Muna kuma ɗauke da labarin wani matashi da ya fito da fasahar tatsar ruwan rake domin bunƙasa aljihunsa da inganta lafiyar jama'a. Zaharaddin Umar Dutsen Kura ke gayyatar ku a cikin shirin na wannan mako. To za mu fara shirin daga jihar Sokoto a arewacin Najeriya inda wani matashi mai karatun digiri ya rungumi sana'ar kera gadajen alfarma da kujeru irin na zamani. Kamar yadda wakilin wakilinmu ma'auya Abubakar Sadiq ya gansa ya kuma labarto mana. To shi dai wannan matashi Mustapha Ibrahim Magaji Gusau ya ce tun yana cikin karatunsa a jami'ar jihar Sokoto ne kafin ma a kai ga batun karewa ya so masana'ar ta kera gadaje da kujerun alfarma. Matashin dai ya kammala digirin sa a bangaren kimiyyar siyasa wato political science ya ce yanzu haka ya shafe kusan tsawon shekaru biyu a cikin sana'ar. Ko ka kare makaranta zaka zauna sai kana jiran a samu aiki daga gwamnati kuma aikin ba kowa ke samun ba saboda yawan mutane yayi yawa to shine na hankali na na bari in tashi nima in nemi abin da zan dogaro da kaina wanda ba sai na dogara da gwamnati ta bani aiki ba to sai dai kuma matashin ya ce sana'ar tattare take da ɗimbin kalubale wanda kullum burin sai ga ya magance su kaga ana ruwan sama yanzu kuma wurin nan da muke babu wurin da ruwa za su za su za mu kada ruwa to in aka yi aiki dole sai mun jaye kaya in za a yi sai mun ɗauke. Wanda yake duk da irin kalubalen da matashin ke fuskanta ya ce akwai akwai tarin nasarorin da yake ganin ya samu ga sana'ar alhamdulillah Allah ya rufa mana asiri ina samun abin dogaro da kai in taimaka ma kaina ba tare da na nemi kowa ya taimaka mini da abun lalura ba kuma akalla ni ma akwai wa'anda zan ce eh za su zo wane ina bukatar kaza zan dauka in ba su yanzu haka dai matasa da dama ne ke ta koyon aiki don samun yan kuɗaɗen hirmar yau da kullum karkashin wannan matashi Mustapha sunana Aliyu Ibrahim ni ma koyon aiki nake yi so irin kitchen cabinet da chest of drawers da dukkanin dai abubuwan da ake yi hada gado kana samun abin da ka dogara da kanka daga karshe dai matashin na mai cike da fatan ganin ya samar da wani katafaren kamfanin kera garaje da kujerun alfarma da zai samar da gurabun ayyukan yi wa dimbin matasan jihar sokoto ma'awuya abubakar sadiq dw hausa daga sokoto a najeriya lokaci yayi da za mu je kudancin Najeriya inda wani matashi ya shahara wurin tatsar ruwan rake domin samar da lafiya ga al'umma. Abokiyar aiki Zulaiha Abubakar Kibiya ta duba mana mahimmancin wannan fasaha ta matashin ga kuma rahoton da ta haɗa mana. A baya Isaac Onoja ma'aikaci ne a kamfanin samar da magunguna. kafin ya gano cewar zai iya inganta rayuwarsa ta hanyar ribar da zai samu a sarrafa ruwan rake. al'amarin da ya sanya shi bude shagon tace rake da sarrafa shi a matsayin abin sha sai dai ya bayyana yadda da farko al'umma a yankin da yake suke fargabar shan abu mai zaƙi kamar ruwan rake domin gudun kamuwa da ciwon siga Ya ce ciwon suga na samuwa ne da zarar jiki ya gaza sarrafa suga, Don haka ba matsalar zaki ba ce, ba ruwan rake da haifar da ciwon suga. Haka na fara wannan sana'a. Duk da noman rake da manoman Najeriya suke yi. Har yanzu sana'ar sayar da ruwan rake bakwar sana'a ce tsakanin al'ummar kasar. Cewar Selina Onoja, shugabar kungiyar masu kasuwancin rake. Ta ce abin da ya fi sauƙi shine shan tataccen ruwan rake, a baya tauna rake miki wanda aiki ne mai wahala. Shadrack Samson guda ne cikin ma'abota shan tataccen ruwan raken, ya bayyana tasirin rake ga lafiyar jikinsa. The reason why I Yace abin da ya sa nake son rake shine ina jin daɗi a jikina duk lokacin da na sha ruwan rake. Yana ƙara min ƙarfin garkuwar jiki. As my drink. Ganin yadda wannan sana'a ta sarrafa ruwan rake ta fara samun karɓuwa tsakanin al'ummar Najeriya. Masu sana'o'in hannu irin su Isaac Onoja. na hasashen sana'arsa za ta taka rawa wajen samar da ayyukan yi. Zulaiha Abubakar 'yar mutanen Kibiya kenan ɗauke da rahoto a kan matashin Najeriya da ke sarrafa sandar rake zuwa ruwanta domin samar da lafiya ga jama'a. Ya amarya ki ne na kuka a yanzu ai lokacin ki ne, ne mutu babarin iyaye gidan miji zaki je ki zauna. Kanan ki yanki na ta kuka suna ta cewa sai wataran zama yanzu sai mu leƙa Kaduna arewacin Najeriya inda wani matashi ke fito da wata na'ura da ke sarrafa karahuna na mota domin mayar da su zuwa abubuwa masu amfani. Wakilin Ibrahima Yakubu ya ci karo da matashin ga kuma labarin matashin daga wurinsa. sa tunan ne dai kamfanin da wani matashin kaduna mai suna musa salisu fante ka yi kafa da kansa bayan kammala karatu a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar najeriya inda ya watsi da aikin gwamnati don gina kamfanin gyaran rim na kowace irin mota ta hanyar amfani da wani mashin da ya kirkiro da kansa na ke taimaka masa wajen tayar da matattun rim na mota don rufawa kansa asiri na fuskanci aikin gwamnati min yawa a ciki shi yasa muka ce mu ma bari mu amfani da basirar da karatun da muka yi mu kirkiro sana'ar da za mu taimaki kanmu da kanmu sai na kirkiro wannan sana'a na gyaran rim kowane iri ko na karfe ko aluminium duk muna iya gyara shi matattu ne muke farfado da su su yi daidai daidai da na zamani ma muke da shi daga cikin nasarorin da ya samu sun hada da irin bunƙasar da yake samu wajen faɗaɗa sana'arsa da kuma mallakar muhallinsa inda iyalansa ke zaune tare kuma da horar da matasa masu yiwar gaske wannan sana'a babu shakka dai duk da irin ɗumbin nasarorin da ya samu har wa yau dai akwai ƙalubalen da ke a gabansa waɗanda ke neman dakushe masa ƙwarin gwiwa. ƙarancin kayayyakin aiki tabbas mukan ɗan same shi from time to time. don wani sai ka yi moldanizing din. Malam Aliyu Muhammad wani ne da ke sayar da tayoyin na kowace irin mota a Kaduna wanda kuma shi ne kwastoman wannan matashin. Wannan ya nuna cewa yana kokarin ya dogara da kanshi domin idan ya tsaya ce ma zai aikin gwamnati to ba za ta bashi abin take bashi a nan ba dan ba ma shi kadai ba ba yare na yara da yawa wanda sun iya wannan aiki. Burinsa dai ita ce na ganin ya horar da dubban matasa wannan sana'a. domin taimakawa gwamnatin tarayya wajen rage dubban matasa da ke zaman kashe wando a kan titi. Ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. Rayuwar duniya in yau mu ne, gobe ba mu ne. duniya in To jama'a da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin na himma dai matasa na wannan makon domin neman ƙarin bayani sai ku ziyarci dw.com hausa domin karanta fasahar matasa da kuma kallon bidiyo na irin waɗannan matasa da muke kawo muku. A madadin Ibrahima Yakubu daga Kaduna, Najeriya. da wakilinmu na Sokoto Ma'auya Abubakar Sadiq sai kuma Zulaiha Abubakar Kibiya a nan birnin Bon. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura nake muku fatan alheri. Rayuwar duniya in yau ne wata rana ba mu ne.